yayin da gwamnatin jihar Taraba ke ma sassauta wannan dokar hana zirga-zirgar da aka kafa tun farko. Yanzu haka gwamnatin jihar ta kira wani taron manema labarai domin musanta rahotannin da ke cewa an samu bular kwayar cutar ta corona virus mai lakabin COVID-19. Batun da gwamnatin jihar ta ce ba haka zancen yake ba a wannan taro na manema labaran kwamishinan kiwon lafiya na jihar dr innocent vake ya buƙaci jama'a ne da su kwantar da hankulansu tare kuma da kula da gargaɗin da likitoci ke na yadda ma za a kauce kamuwa da ƙwayar cutar inda kuwa ƙarin haske da cewa zan gaya maka kenan a yau da ba sai har yanzu mun gode ma Allah har yanzu dai mu samu kes na covid-19 a rabata to muna kawo ko Allah ya tsaya haka don mu sami ta rabata kuma gwamnatin taraba ba ta tsaya nan ba ta saya hansan kaiser muka ba ma addininmu manya-manya sa biyu fisha fisha nigeria kan da muslim council don a ba ma mutane a nuna musu shi wanda ake amfani da shi sannan kuma an ba ma asibiti na tarayya Sudan Medical Center da asibitin Koyongo special sannan da kayan aiki kwamiti kuma tana kan aiki To sai dai kuma yayin da a jihar Taraba aka sassauta dokar domin a bude kasuwa na lokaci a ta ko jihar Adamawa. cece kuce ne ake yi game da tallafin da gwamnatin jihar ta bada ga masu sana'ar kabu-kabu wato yan keke na na naira miliyan ashirin da kuma kayakin da aka baiwa kananan hukumomi domin ko yayin da ma wasu ke murnan samun wannan tallafi wasu da yanzu ke kokawa su ne masu larura ta musamman wato na kasassu da yanzu haka ke cewa su fa ba a tuna da su ba. Ah, mun haɗu a wannan wurin domin mu kai kukanmu ga gwamnati kasancewan eh, zaman gidan dole da gwamnati ta sa mutanenmu da mutanen jihar adamawa a ciki kuma babu wani eh, tallafi wanda gwamnati ta kawo mana jihar adamawa to gaskiya mutanenmu yau kwana bakwai kenan dama mutanenmu wasunsu sun dogara su je su yi bara ne kafin su samu abun da za su ci to amma ga wannan dokan da gwamnati ta sa kuma babu wani tanadin da gwamnati ta yi domin ta rage mana raɗaɗi to shi yasa muka taru muka kira taron 'yan jaridu domin mu gaya wa gwamnati halin da muke ciki kuma mu yi kira gare su da su gaggauta kawo mana ɗauki domin su ceto mutanenmu da suke cikin halin ukuba a yanzu kasancewan ba mu da abincin da za mu ci da iyalinmu hakika idan ka ga taruwan mutanenmu da suka yi yau a nan wurin sun taru ne domin su nuna bacin ransu a wurin gwamnati kasancewa tunda aka kafa wannan doka da aka ajiye mutane a gidaje domin a hana zirga-zirga maganan coronavirus ya sa mutanenmu suna zaune ba su da abin da za su ci ba su da kuɗin da za su sayi magani rayuwa ya zamo musu da tsanani shi ya sa yasa mutanen mutanenmu sun fito nan wurin domin su nuna wa gwamnati kuka ko wala Allah gwamnati da kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu za ta kawo musu ɗauki domin rayuwa an shiga cikin halin ha'ula'i. To ko anya gwamnatin jihar bata mance da masu karamin karfi ba ko irin nakasassu kasasu barisa da Joshua Bugra shine mahadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin al'umma ya ko bane irin matakan da gwamnatin jihar ke dauka a yanzu. Maganan tallafi lallai gwamnati ta ba da tallafi. Tallafi da gwamnati ta bayar kuma babu shakka ba wai tallafi ba ne wanda zai ishi kowa ba amma dai da babu gara babu daɗi. kuma ah, mutane su yi haƙuri ba sai gwamnati kaɗai ba ne eh, ya kamata ta ba da tallafi ba. Mu ya mu tsakanin mu, wanda Allah ya horewa shi ma ya kamata ya taimako. Ah, muna sake kira ga jama'a ba sai lallai an kawo gwamnati ba. Ah, a cikin anguwanni makwabta da garuruwa za mu iya yin taimako iya gwargwado wanda Allah ya bamu domin mu kawo ma mutane da suke da raɗaɗi sauki. Koma da menene fata ko shine Allah kawo ƙarshen wannan cuta ta COVID-19. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.